واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شاد يا قوات رمضان هجرة تدبودة لبدو ثلاثين دكارة ya dace da 27 ga watan biyar shekara ta 2018 za mu ci gaba da tafsirin suratun nahli insha Allah daga ta talatin. a karatunmu na yau wato akwai bayani akan abin da ke taimakawa a iya samun kyakkyawar mutuwa abin da ke taimakawa mutum ya iya samun kyakkyawar mutuwa wa faƙan Allah biya Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qila lil ladina lil ladina taqaw ma za anzala rabbukum qalu khayra lil ladina hasanu fi hadhihi ad-dunya hasana ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقيل للذين اتقوا idan aka ce waɗanda suka kiyaye dokokin Allah ma za an zala rabbukum menene Allah ya saukar muku wato menene mahalicin ku ya saukar qalu suna cewa khaira Allah ya da alkhairi wato shi mutum mai tsoron Allah idan aka mar tambaya game da matsayin alkur'ani yana ba da shaidar kirki a kansa meye matsayin alkur'ani meye matsayin sabon da Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen kwarai suna ba da shaidar kirki a kai me Allah ya saukar za su ce ya saukar da kai Allah madaukake ya ce na ahsanu fi hadhihi duniya hasana waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna samun kyakkyawan sakamako idan ka yi mai kyau za ka samu mai kyau waladarul akhirati khairun kuma lallai gida na lahira da za su samu saboda kyakkyawar rayuwa da suka yi a nan duniya ya fi alkhairi akan sakamakon da Allah zai ba su a duniya wala ne madarun mutaqin Allah tabaraka wata'ala ya ce ma dalla da gidan masu kiyaye dokokinsa wato idan kai mai kyau a wannan rayuwa ta duniya to za ka samu mai kyau a nan duniya ɗin sannan abin da Allah ya aje maka a lahira ya fi ma kyakkyawan sakayya da Allah zai maka a duniya amma abin da ke sa ka samu wannan shi ne kiyaye dokokin Allah jannatu adin jannatu adin yadkhuluna tajri min tahtiha al lahum fiha ma sha. الله المتقين waɗanda suka kyakkyawan aiki a nan duniya suna samun kyakkyawan sakamako a duniya sannan ni'imar lahira ta nima sakayyar duniya mecece ni'imar da Allah zai ba su a lahira a matsayin sakayya jannatu adnin gidajen aljanna ne yadkhulunaha wanda za su shiga tajri min tahtiha al-anhar wa goromu ta gudana a karkashin su lahum fiha ma yasha'u suna samun duk abin da suka ga dama a gidan aljanna lahum fiha ma yasha'u saboda ka sa ita aljanna ba sai an zauna girga maka ga ni'imomin da ke cikin ta a nan duniya ba duk abin da ka so kake samu ba amma a aljanna duk abin da ka so zaka samu saboda ka ba a hada duniya da kiyama ba a hada ni'imar aljanna da ni'ima ta duniya domin komai duk yadda ka samu a nan duniya duk kyautan da Allah ya maka akwai abin da baka iya samun shi akwai abin da kana so amma ba za ka iya mallaka sa ba mi yawan ka saboda kai sa ba duniya ba a hada ta da ni kiyama lahum fiha ma yasha'un yan aljanna suna samun duk abin da suka ga dama a cikin gidan aljanna Allah ka samu kadhalika yajzi Allahu muttaqin haka dai Allah ke saka ma waɗanda ke kiyaye dokokinsa wato ka gani idan ka dubi waɗannan ayoyi biyu ka gane abin da Allah yake nufi na ahsanu ne farkon magana na ahsanu fi hadhihi duniya hasana Wala darul akhirati khairun wa ni'ma darul muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al anharu lahum fiha ma yasha'una kadhalika yajzi Allahu al muttaqin kaga abin yana kewayawa tsakanin al ihsan wattaqwa al-ihsan wattaqwa ka kyautata rayuwa na duniya ka kyautata kai alkhairi to zaka samu gidan aljanna attaqwa kai ta kiyaye dokokin Allah to zaka samu gidan aljanna kafin ma a kai ga gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin mutanen kirki yadda suke mutuwa الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu suna halin tsarki wallahi mu lura da wannan kalma ta a ba haka kawai Allah ya sa ta ba allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu suna masu halin tsarki kaga ba kowane ba ke mutum sai wanda aka zo karɓar ransa aka taras ran nasa yana da tsarki to ya kudu na waɗannan da alamar sun dace da kyakkyawan mutuwa saboda aka yi sa mala'iku suke ce musu salamun alaikum kafin mala'ika ya karɓi ranka sai ya ma sallama udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga gidajen aljanna saboda ayyukan da kuka aikata ashe aikinka yana zama sababi game da samun aljanna ta zaki wannan yana nuna cewa idan kana so ka samu kyakkyawar mutuwa ka dauki wannan sifar da Allah tabaraka Ta'ala ya sanya a cikin wannan aya allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna da tsarki idan aka ce a tsayibuna ana nufin masu tsarki shine a kwahiru me yasa ai saboda akwai wata aya a a inda Allah Ta tabaraka wata ala yake mana magana a cikin tsoratu na hadithin nan za ta zo tana aya ta 97 Allah Ta tabaraka wata ala yake man amila salihan min dakarin abubuwan sa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba wanda yayi aikin kwarai namiji ko mace a rayuwarsa ta duniya idan kai aikin kwarai Allah madaukaki bai bambanta maza da mata ba namiji ne yayi aikin kwarai mace ce ta yi aikin kwarai sharadi wa huwa mu'min idan dai mutum yana da imani Allah yayi alkawari falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu ba shi rayuwa rayuwar mai tsafta rayuwar mai tsafta idan ka fasara da rayuwar mai daɗi babu ne amma asalin kalma ta a tayyib tsarki ne inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne bai karɓa wani aiki sai mai tsarki saboda haka in Allah ya ce falanuhi yannahu hayatan tayyiba za mu raya mutum rayuwa mai tsarki wala na najzi yannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu sannan za mu saka mutum da lada mafi yawa akan abin da ya aikata haka kenan idan ka ji tsoron Allah ka yi kyautata aiki to za ka samu rayuwa mai tsarki saboda haka yasa a lokacin mutuwa Allah ya ce allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibi wadanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna da tsarki saboda haka in kana so ka samu kyakkyawar mutuwa Allah ya bayyana ma ya za a yi ka samu kyakkyawar mutuwa ka tabbata rayuwarka tana cikin rayukan masu tsarki wato wannan bai tsaya ga ayar alkur'ani ba bare mu dauka tawili ba tawili bane mun ambaci hadisin da ya zo cikin al al imam ahmad mun yi magana akan wannan hadisi yana mujallar na shafin 287 hadisin al al-bara' bin azib wannan hadisin na al al-bara' bin azib shi ya fassara mana wannan maganar ta Allah a cikin wannan aya aya ta 32 ta suratul nahl allazina takawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu rayukan nasu suna da tsarki wanda shine mahallu shari idan mala'ika ya zo ɗaukar ranka abinda ake nema a sani ranka mai tsarki ne ko mara tsarki wanda shine babban abinda mala'ika ke neman sani albara'u bin azib yace karatuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi jinaza fi da rajulin min al-ansar wani mutum daga cikin sahabban annabi mazauna madina ya rasu al-ansar sahabin manzon Allah mazaunin madina ya rasu saboda ka sai aka tafi jana'iza ban ta haina idan kabri mun isa makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya maje makabartan kafin ma a tona a gama tona ma yulha ana ta tonon kabari manzon Allah yana tare da ku fajalasa rasulullah a haula saboda haka sai manzon Allah ya zauna mu ma muka zazzauna muka zazzauna a kewaye da shi albara bin azib ya ce wa ka anna ala ru'usina tayr yanda kasan tsuntsaye suna kawunan wato sahabbai sukan ba da irin wannan misali su ce suna zaune da annabi kamar yanda kamar yanda waɗanda tsuntsaye ke kawunan su wannan misalin yadda ibn al-asiri ya fassara shi a cikin nihayat fi garib al-hadith yana juz'i na uku shafin 150 yace wasfuhum bis sukuni wal waqa idan sahabi yace muna zaune da annabi kamar waɗanda tsuntsaye ke kawo kawunansu wato sahabi yana maka misalin irin nutsuwan sahabbai a majalisin manzon Allah wannan misali ne yadda sahabbai suke da nutsuwa idan suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce suna tare da annabi kamar waɗanda tsuntsaye ke kawo nansu, kai tunani tsuntsu idan kaga ya sauka a wuri ba motsi idan akwai alamar motsi ko mi kankanta tsuntsu zai tashi wa lamya kun yakun fihim qayshun wala khiffa ba mai motsi suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda daraja manzon Allah la'anna tayra la takadu taqaw illa ala shay'in sakin tsuntsu baya sauka sai akan abinda ya mutu saboda ka tsuntsu Allah ya bashi basira da zaran akwai motsi komi kankanta to tsuntsu zai tashi saboda ka ambara ibn azib ya ce manzon Allah ya zauna ana tunan kabari mun zauna mun kewaya shi mun nutsu babu mai motsi wuri yayi tsit ambara ibn azib ya ce wa fi yadihi udun yankutu fil ard sai ga akwai wata itaciya akwai wani sanda a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yana bugun kasa da wannan sanda yana bugun kasa me yasa annabi ke bugun kasa yani yufakkiru wa yuhaddisu nafsahu manzon Allah yana tunani yana magana da ransa dan idan ka ga mutum da sanda yana bugawa ya yi shiru alamar tunani yake manzon Allah ya yi nisa a tunani sahabbai kuma ba mai magana albara bin azib ce fa rafa'a ra'sahu sai manzon Allah ya daga kansa fa kala sai yace masahabbai istaizu billahi min azabil qabr استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة mazan Allah ya ce ku nemi tsarin Allah game da azaban kabari ku nemi tsarin Allah game da azaban kabari sai da annabi ya faɗa sau biyu ko sau uku kaga wannan yana bayyana abin da annabi ke ta tunani a kai mazan Allah ya ga irin abin da ke aukuwa ga musulmi a kwanciyar kabarinsa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai hadisi mai tsawo wanda hadisin ya inganta daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abdal mu'min shi bawa idan mumini wato idan mutum mumini ne mutumin kwarai kaga yace idan bawa mumini kisa Allah tabaaraka wa ta'ala yace man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min kaga manzo Allah kamar yana fassara mana wannan ayar idan kai aikin kwarai namiji ko mace sharaɗi idan kana da imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana fi qita'in min ad-dunya lokacin da rabuwa da duniya yayi ajali ya zo kwanaki sun kare wa ikbalu min al-akhirah lokacin da lahira ta doso lahira ta tinkaro duniya kuma ta bada baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace nazala ilayhi mala'ikatun as sama wasu mala'iku suna saukowa daga sama a lokacin da ajalinka ya zo ƙarshe mala'iku suna saukowa waɗannan mala'iku biyu bulwuju da fuskokinsu farare ka an nautu hakumu shamsu yadda ka san wato fuskokinsu yana kama da hasken rana waɗannan mala'iku za su sauko farko dama ai an gaya maka idan mutumin kirki ne mumi ma'ahun kafanin min akfanil janna suna tare da likafani na aljanna wanda za su za su sanya ran mutum a ciki wa hanutun sannan suna tare da turare min hanutun janna daga turaren aljanna eh, abinda ake ce ma alhanut shine turare da ake kwabawa na almiski ana shafa ma cikin gawa to su ma mala'iku za su zo da nasu turare daga aljanna mai tsananin kamshi wanda za a shafa ma wannan rai na mumi a sanya shi a wannan likafani da suka zo da shi sannan a tafi da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala hatta ya tilisu min umaddal basari idan waɗannan mala'iku sun sauko ba za su iso ga wannan wanda ajalin ya zo ƙarshe ba za su zauna nesa da shi iya ganinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maddal basari wato tsawon ganin mutum mala'ikun za su zauna nesa jagoransu shine malakul mauti annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun ma yaji malakul mauti alaihi salam sai mala'ikan mutuwa amincin Allah ya tabbata a gare shi sai ya zo shi zai taho jikin wannan mamaci hatta ya bisa inda ra'asuhi zai zauna daidai kansa fa kudu zai rika cewa ayyatu hannafsu tayyiba ya ke rai mai tsarki kaji inda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna da tsarki mala'ikan in ya zo karɓar ranka sai ya ci sai ya matan ba sai ya kira ka ya ke rai mai tsarki ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito daga ciki zuwa ga Allah zuwa ga haduwa da Allah samu gafarar Allah a samu yardan Allah wannan rarashin shi ke sa ran mumini ya fita daga jikinsa saboda ran mumini ya fi son samun gafaran Allah ya fi son ya samu yardan Allah fiye da zama a cikin wannan mamaci din saboda ka ran da zaran an kwadaitar da ran mumini game da gafaran Allah da yardan Allah to ran mumini yana tafiya wanda ya nuna maka yadda rayuwar ka take a duniya a nan duniya ka fi samun gafaran Allah ka fi samun yardan Allah idan ka ta haka ne lokacin mutuwa da zaran an kira ranka zai amsa manzo Allah ya ce fa takruju tasilu kama tasilu qatra min fi siqai fa ya'khudha gashi ne mala'ika yana rarashin wannan mutumi ran zai fito daga jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta fitan rai da yadda za a sanya ruwa a sanka a daura bakin ruwa ne a sanka an daura bakin amma duk da haka zaka ga dubo yana fitowa ta ya aka yi digo ya fito wanzu Allah ya ce to haka ran mutum yake fita daga jikinsa ran mutum zai fito ka rasa ta ida wace hanya ya fito wanzu Allah bai ayyana ga hanyar da ran za ta fito ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa dai siffar yadda rai zai fito yana kama da yadda ruwa ke daga daga sarka idan an daure ta wato kamar jakar fata a zuba ruwa a daura bakin za a samu ruwa yana daga kamar haka ran mumini yake fita daga jikinsa fa'ida a kazaha lokacin da mala'ikan mutuwa ya karbi wannan rai lam ya dafu hafi ya dihi ƙarfata aini waɗancan mala'iku waɗanda suka taho taimakonsa ba za su kyale wannan rai ɗin gwargwadon ƙiftawan ido ba mala'ikan mutuwa yana karɓar rai maza za su zo su karɓa daga wajen shi hatta ya aku zuha za su karɓi wannan rai kowa yana sha'awar a ce shi ya ɗauki wannan rai ya kai shi ga allah tabaraka wata'ala fa yaj'aluha fi zalika kafani manzo Allah yake za su dauki wannan rai sai su sa a cikin wannan kafani wa fi zalika hannu a kawo wannan turare a sa masa wa yakhruju minha ka abyadin nafhatin miski tunda an ce ma turare ne daga aljanna babu turaren da ya kai shi kamshi a duniya saboda haka duk duniya ana jin kamshin wannan turare wujidat ala wajhil ardi manzo Allah yace babu turaren da kamshinsa ya kai wannan turare da za a sanya ran mumini a jiki a lokacin da aka karbi ransa babu turaren da ya kai shi kamshi ka atyabi nafhati miskin wujidat ala ala wajhil ardh in kana neman sani ta yi a nemi turaren da ya fi kamshi a duniya gaba daya to wannan turare shi za a iya kamantawa da wancan sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم abu na biha za ka waɗannan mala'iku za su haura sama da wannan rai ya yamurruna ya'ani biha ala mala'in malaika babu wata jama'ar mala'iku da za a wuce da wannan rai ta kusa da su don ana jin kamshin ka illa kalu za su ce ma hazar ruhu tsaye. wannan wani kamshi ne mai daɗi haka muke ji sai a ce ai fulanun bin fulan ai ran wani ne dan wani za a kira sunan Ranwaye aka zo wucewa da shi za a ce ran na dan wani mutumin gari kaza bi afu bi ahsani asma'i manzo Allah yace za su kira sunanka mafi kyau dan mutum yakan samu sunaye da yawa wanda wanda ake kiransa da shi amma balaiku za su kira suna ne mafi kyau eh, allati kan yusammunahu biha fi dunya sunayen da ake ta a duniya malaiku za su dauki wanda ya kyau shi za su kira wannan suna haka za a tafi da wannan rai a tayan tafi biha ila sama'i duniya ba za a tsaya da wannan rai ba sai an kai sama ta kusa za a kai sama ta kusa ita ce a duniya ba ya stafi na lam za su nemi a buɗe ƙofar sama ba yi fitahu sai a buɗe musu wannan ƙofa ba yi ogo min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati titaliha. idan an buɗe ƙofar sama ta ɗaya na kusa da Allah manyan bayan Allah da suke sama ta ɗaya za su yi rakiyar wannan gawan wannan rai din sai an kai ta sama da take gaba da wannan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yantahi bihi ila sama'i sabi'a ba za a tsaya da wannan rai ba sai an kai sama ta bakwai za a kai ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan rai saboda haka yasa idan mutum ya rasu la shakka zai yi bakunci ne ga Allah tabaraka wa ta'ala duk mumini da ya rasu sai an dauki ransa an kai sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi zai ce uktubu kitaba abdi fi illiye. to bawa na kun kawo madalla da aikinsa ku rubuta littafinsa a illiye. wannan ya babban sa'a wa a'iduhu ila al-ardi amma ku mai da shi kasa Allah tabaraka wa ta'ala zai ce fa inni min ha wa fi ubiduhum wa minha ha taratan ukhra mai da shi kasa saboda da kasar na halice su kuma kasar ake mai da su abin ne sannan kuma daga kasan za a sake tada eh, rayukansu a karo na biyu wato a ranar hisabi don haka kuma da shi kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari mai tsawo na yadda mumini yake samun wato gata a lokacin mutuwarsa amma ka'idar kenan shi yasa muka karanta wannan hadisi ta yaya za a yi ka samu irin ke kyakkyawar mutuwa ka yi amfani da wannan kalmar da ta zo cikin alkur'ani allazi na saka wafahun mala'ikatu tsayyibi waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna da tsarki wanda ne babban abu abinda mala'ika zai faɗa a lokacin karɓar rai ayyatu hannafsu tsayyiba ya ke rai mai tsarki ya ke rai mai tsarki saboda ka idan kana bukatan ka samu kyakkyawan ƙarshe ka tabbata rayuwarka tana da sarki rayuwarka tana da sarki kuma Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana abin da ke sa rayuwar mutum ta samu sarki man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min kai aikin kwarai shikenan fala nuhiyatahu hayatan tayyiba wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wannan ran mumini kenan shi kuma kafiri da mutumin banza ba haka yake samu ba Allah ka tsare wato wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi bayani akai wa innal abdal kafira shi bawa idan kafiri ne za ka da finke ta min duniya lokacin yankewar rayuwarsa daga duniya idan ajali ya kai wa ikbalin min al-akhirah lokacin da lahira ta tinkaru duniya ta ba da baya lahira kuma ta zo kaga ajali ya zo ƙarshe nazala ilaihi min as-sama'i mala'ika mala'iku za su sauko daga sama zuwa ga wannan kafi su wadannan mala'iku yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su su wujuhi fuskokin su bakaki fuskokin su bakaki su ma za su da nasu likafani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musu likafanin da za a zo da shi na sanya ran kafiri a ciki wato wata saƙa ce ta gashi sakar gashi kisa'un qalilun min sha'ri wani tufafi ne mai kauri na gashi saboda haka idan sun taho fa yati suna minhu maddal basari nan ma dai ba duka mala'ikun ne za su zo kusa da kafirin ba waɗanda suke taimakon mala'ikan mutuwa za su zauna nesa shi wanda zai taho karɓar ran shi zai taho cikin wannan kafin. sun mai yaji umarakul mauti hatta ya jirisa inda rasu mala'ikan da zai karbi ransa zai zo ya zauna daidai kansa abinda zai ce ayyatu hannafsul khabisa ya ke kazaman rai kaji yadda ya faɗa ya ke kazaman rai wanda kazami shine akasin mai tsarki shi sa kana iya gane da ya bambanta mutuwar kafiri da ta mumi wancan ya samu rayuwa mai tsarki wannan ya samu kazaman rayuwa saboda haka yasa mala'ika yake gaya masa haka idan mala'ika ya taho kafin ya karbi ransa abin da zai faɗa mar kenan saboda haka yasa ransa fitan ran yana da muni kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yace da zaran ma mala'ikan ya kira ran ran kafiri yana gudu baya tsayawa wuri guda fa tufarriqu fi jasadi ransa zai warwatsu a jikin yana neman inda zai buya amma duk da haka mala'ikan nan sai ya bisko shi saboda shi mala'ikan zai kokari ya tattara shi ya fizgo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali kamar yadda ake amfani da ƙugiya ta wajen wato cimar fata idan ana so a je mai fata a cire gashi daga jikin fata kaga ba inda ake kyalewa saboda haka mala'ikan zai fisgo wannan ran wanda ran da za a fisgo din sai ya tsintsinka jijiyan kafiri kafin ma a da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta wato fitan ran kafiri yana siffantawa da cewa fayanta zi'uha ta taqatta'u ma'aha al-uruq wal asab a lokacin da mala'ika yake fisgan ran kafiri jijiyar wato kafirin suna tsitsinkewa saboda karfin wannan mala'ika da kuma yanda yake fisgan ran babu sassautawa a lokacin da mala'ika ya karbi wannan rai waɗancan mala'iku za su zo su karɓa kuma shi ma haka za a yi ƙoƙarin tafiya da shi sama garen yana ƙarni ya kuruju min haka an ta niri hijifa manzo Allah ya ce ran kafiri idan an fidda shi daga jikinsa yana ƙarni ƙarnin da babu mushen da ke ƙarni kamar sa manzo Allah ya ce sai fa’in za a samu mushen da ya fi kowane mushe ƙarni ka an ta rijifatin wujidat ala wajhil abu. mushen da ya fi wari ya fi ƙarni a duniya to shi ne za a kamanta da yadda karnin ran kafiri yake fa yasu abu na biha saboda haka waɗannan mala'iku za su haura da ran kafiri saboda haka ana cin wannan karni wala ya murro na biha alamala'in min mala'ika babu wata jama'ar mala'iku da za a zo wucewa da wannan rai kusa da su face sun yi tambaya ma hazar ruhul khabis wannan rai kuma mai kazamin rai na waye za a ce ran wane ne dan wane sai an kira sunan mutum bi akbahi asma'ihi nan kuma za a yi amfani da mafi munin sunayen mutum allati kana yusamma biha fi dunya hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya za a kai sama ta daya za a nemi a bude ku bude kofa za mu kai ma Allah ran bawansa fala yuftahu lahu ba za a bude kofar ba ku bude kofa Allah ba zai mala'iku ba za su yadda su bude kofa a wuce da ran kafiri zuwa sama ba wanda ya nuna cewa kafiri baya iya wuce sama dinnan a lokacin mutuwa bare kuma lokacin yana da rai duk dabarar da turawa suke akan cewa za su iya yin wata na'ura da za ta iya shiga sama wallahi kariya suke ba su iya hatta rayukansu ma Allah bai barinsu su wuce sama <clears throat> bare kuma a lokacin da suke dare a lokacin mutuwa ma ba su samun dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 40 ta suratul a'raf innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah waɗanda suka yi girman kai sun ki karɓar addinin musulunci waɗannan ba a buɗe musu kofofin sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammil khiyam wa kadhalika najzil mujrimin kaga ya nuna cewa kafiri ba a wucewa sama da ransa Allah tabaraka wata'ala Ala zai yi magana da su ba tare da sun isa sama ta bakwai ba Allah zai ce ma waɗannan mala'iku uktubu kitabahu fi fil ardi sufla rubuta littafin aikin bawa na a a ƙasa wato makarƙashiya fatutrahu wajhuhu tarhan mala'ikun daga can ba za su sako da ran ba jifa za su yi da wannan ran jifa za su yi da ransa ba wai sauko da shi za su yi ba manzo Allah ya karanta aya ta 31 eh, ta suratul hajj kuna fa'a lillahi ghayra mushrikin biyu wa man yushrik fa ka'annama kharra minas samai fa taqtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih wanda ya nuna shi kafiri baya samun irin wancan gata da mumini ya samu saboda haka za a mai da ransa zuwa jikinsa daga can za a yi jifa da ran ina ran zai koma zai dawo kabarin wannan kafiri da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran yana dawowa cikin wannan kafiri ga mala'iku biyu sun zo tambaya ya atihi malakaya yujil sanahu fa yujil sanahu za su sai zauna za su mar tambaya man rabbuka ma diluka sannan za su bar tambaya man ka waye mahaliccinka me addininka waye manzonka wanda ba zai iya ba da amsar ba saboda ka waɗannan mala'iku za su ce masa Allah baraka wa ta'ala zai musu umarni kai da lahu minan nari Allah zai yi umarni akan cewa waɗannan mala'iku su shimfiɗa mar wata shimfiɗa ta wuta wa albisuhu minan nar a bashi tufafi na wuta waftahu lahu baban minan nar ila nar a bude masa wata kofa zuwa ga wutar jahannama fa ya'tihi min harriha zafin wutan ka rika zuwa zafin jahannama tana zuwa kabarinsa daga wannan ƙofa wasu mumiha haka nan wato iskar wutar tana zuwa kabarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alaihi kabruhu za a sa kabarinsa ya matse shi hatta taktalifu fihi abulab har sai kasusuwan hakarkarinsa sun sassaba wa ya ya rajulun kabihul wajhi an gama sannan sai ga wani mutum ya taho shi wannan mutumin fuskar samun muna zai taho ga wannan kafiri a kwanciyar kabari kafirin zai tambaye shi ya ganshi da mummunan fuska ga samun sa ga shi yana karni shi wannan mutum zai zo yana ce masa abshir su uka albishirinka da abin da zai fata maka rai shi wannan mutumi da zai zo mar a kabari haza muka lazi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da aka dinga maka alkawari lokacin kana da rai ranar tana zuwa to gashi ta zo wannan mutumi zai gaya mar haka sai ya ce a'a man an ta kai kuma waye ga fuskar ka dai eh, alwajhu alladhi yajibu bi sharri fuskar ka tana kama da fuskar mutumin da ke zuwa da sharri baka da alamar mutumin kirki fa yaqulu sai ce ah baka san da ba ana amalukar khabis ai ni ne aikin ka shi yasa ake cewa hali abokin zama halinka shine abokin zaman ka a kwanciyar idan kana da halin kirki to za ka samu wato kyakkyawan abokin zama a kwanciyar ba. idan kana da halin banza to za ka sami mummunan abokin zama a kwanciyar kamar wato aikin mutum shi ke tabbatar da makomansa fa ya kudu wannan kafiri zai rika cewa rabbi la tuqimi sa'a ya Allah kada ka sa sa'a ta tsaya saboda ya san in sa'a ta tsaya bala'in da zai zo ya fi wanda ya gani bala'in da zai zo ya fi wanda ya gani wanda yasa sayyidina usman babu lokacin da ake ganin tashin hankalinsa babu lokacin da ake ganin na usman yana zubar da kwalla kamar idan an je makabarta da usman yana cewa saboda kabari shine farkon masauki na dan adam idan ka yi idan ka dace da kyakkyawar masauki to abin da zai biyo baya ya fi haka kyau idan ba kai sa'an kyakkyawan masauki ba to abin da zai biyo baya ya fi haka mu kuma wannan hadisi na albara bin azib ya inganta yana sahihul tarhib hadisi na 676 kaga ya nuna cewar lallai tsarkaka ita ke ba da shaidar cikawa mai kyau idan mutum ransa yana da tsarki to ana fatan zai samu kyakkyawan ƙarshe idan ran mutum ba shi da tsarki to ba zai samu kyakkyawan ƙarshe ba abinda ake nufi da tsarkin nan ya shafi rayuwarka gaba ɗayanta kamar yadda Allah ya faɗa ya ce yannahu hayatan tayyiba rayuwarka gaba ɗaya a samu tsarki da farko dai aƙidarka ta zama tana da tsarki aƙidar kanta ya zama tana da tsarki abin da kake ci ya zama yana da tsarki abin da kake sha ya zama yana da tsarki suturar da ka sa a jikinka tana da tsarki abin da kake hawa ya zama yana da tsarki me yasa me yasa muka faɗa haka saboda in ka koma suratul ma'ida aya ta hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum Mai Allah ya ce qul na kuma at ba abinda aka halatta muku wato sune masu sarki <clears throat> yani a tahirat an halatta muku abubuwa masu sarki saboda haka idan ma kuna tambaya mai aka halatta wa musulmi abinda Allah ya halatta wa musulmi kawai shine mai sarki saboda haka aƙidar musulmi ta zama mai sarki abincin musulmi ya zama mai sarki abin shan musulmi ya zama mai tsarki. tufafin musulmi ya zama mai tsarki ba sai an ware maka ba da uhilla lakum tayyibat abubuwa masu tsarki ne aka halatta mu auren ka ma ya zama mai tsarki yanda kake kokarin ka samar da zuriya ai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a suratul nur al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati sai yace wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibati tsarkaka maza suna zama ne da tsarkaka mata saboda haka yasa manzo Allah yake ad-dayyusu la yadkhulul janna duk mutumin da ke da imani ya san matarsa na fasikanci shi ma ba zai shiga aljanna saboda mai tsarki bai zama da kazama ba zai zauna da ita ba idan mutum mai tsarki ne bai iya zama da mutumin banza ba yanda za a yi fasika ta zauna da mutumin kwarai ko ko mutumin kwarai ya zauna da fasika saboda haka ya zama hatta aurenta yana da tsabta yana da tsarki idan aka komo ga halayenka su ma ya zama suna da tsarki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mun cikin hadisin wasu sahabbai wanda daga cikin su akwai Abdullah bin Abbas manzo Allah ya ce kullu kalimatin tayyiba sadaqa kalma kowace mai tsarki sadaka ne idan ka faɗi kalma mai kyau kana samun lada a wajen Allah Ta wata ala ka faɗi kalma mai kyau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da at-tayyiba shi da ibnu al-usaymin a littafin riyadus salihin ah, juz'i na farko shafin 290 yana magana akan al-kalimatu at-tayyiba manzon Allah ya ce kalma mai kyau ko kalma mai tsarki ita kanta sadaka ce mai ake nufi saboda haka ya ce kalma mai tsarki ko ku kalma mai kyau ta kaskashi. da farko akwai kalimatu ƙwayi ba bizatiha kalmar da ta fito daga bakin mutum ita kanta mai tsarki ce mai tsafta ce ita wannan kalma sadaka ce gare ka ya za a yi a san irin wannan kalma a ƙwayi ba bizatiha ƙwayi bizatiha kamar misali idan ka ce la ilaha illallah wannan kalmar shahada ba bi zatiha idan ka ce subhanallah wannan kalma da zikirin Allah ba bi zatiha idan ka ce alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ko kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai tilawar alqur'ani kowane nau'in zikiri idan ka yi shi ana cewa kalimatun ba bi zatiha saboda kalmar shahada ita kanta tana da falala idan aka ce zikiri ne mutum ya aikata zikirin Allah yana da falala saboda haka dukkan waɗannan kalmomi ana su kalmomi ne masu tsafta saboda haka idan mutum na kwarai ne za a samu baya watsi da zikirin Allah wanda shine kashi na farko sannan ma'anar al-kalimatu tayyiba ta biyu shine at-tayyiba fi gayatiha kalma ce mai tsarki kalma mai kyau amma ba ita kanta ba sai dai makuranta makuranta yana wato yana da kyau kalma ce mai kyau amma ba ita kai ita kanta ce take da kyau ba abinda ta haifar shine mai kyau kaga ita wancan an ce kalimatun qayyiba bi zatiha idan ka ce subhanallah ita kanta wannan kalmar ita ce mai tsarki mai tsafta ita ce mai lada amma akwai kalmar da zaka faɗa ba ita kanta ce mai tsarkin mai tsafta ba sai tana kai ka ga samun makura mai tsarki kuma mai tsafta wanda za ka samu lada a kai kamar misali inda Allah tabaraka wata ala ya ce la khayra fi minna min najwaakum idan ka zauna da mutum kuna hira maganar da kake faɗa ita kanta ba mai tsarki ba ce. saboda ba zikirin Allah ba ne amma ana la'akari da irin maganar da kuke a wannan lokacin lokacin da kake magana da mutum sai ya zama kana gaya mar ne a yi ƙoƙarin a sulhunta tsakanin wani da wani kalmar da kake faɗa ba ita ce mai tsarkin ba amma manufar kalmar alheri saboda haka yasa ake cewa alkalimatu tayyiba fi gayatiha kalma ce mai tsafta kalma ce mai kyau amma an dubi ta ne an dubi manufarta saboda haka sulhu da kuka yi ta kokarin kuna tattauna yadda za a yi maganganun ku ba su ne kalmomi masu tsaftan ba amma manufar ku ita ce manufa mai tsafta saboda haka ita ma alkalimatu tayyiba ce kamar misali ka faɗi magana da za ta faranta ran wani mutum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da idkhalu sururi fi nafsil mu'min sadaka ka shigar da farin ciki a ran mumin ka faɗi wata magana da mumini zai ji daɗi hankalinsa ya kwanta ya ji daɗi ya yi murna ko da wannan kalmar ba zikirin Allah bace amma tana da ladan sadaka saboda ka ita wannan kalma da ka faɗa ita kanta ba zikirin Allah bace amma manufarta ta samar da fa'ida saboda ka al usaymin ya ce ashe idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al kalimatu tayyibatu sadaqa kyakkyawar kalma sadaka ce me annabi yake nufi maganar da take fita bakinka idan ta tsaya akan shari'a wannan maganar gaba ɗayanta ana rubuta maka lada akan ta hazuwa mutuwarka saboda haka ashe mutumin kwarai maganganun da ke fita bakinsa maganganu ne masu tsarki shi ne abinda maza Allah yake nufi da cewa kullu kalimatin tayyiba sadaka kowace kalma mai kyau tana da matsayin sadaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda yi yasa shi mutum idan ya zama ƙidarsa akwai tsafta abincinsa akwai tsafta tufafinsa akwai tsafta abin shansa akwai tsafta abin hawansa akwai tsafta gidan da yake ciki akwai tsafta aurensa ma akwai tsafta maganarsa akwai tsafta Allah tabaraka wa ta'ala yace mala'ikan da zai zo daukan ransa na musamman kada abu ne wanda yake a fili Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana shi a fili shi mumini idan mutuwa ta zo mala'ikun da za su zo ɗaukar ransa kwantar da hankalin shi suke saboda yana da daraja a wajen Allah yanda ka san idan mutum babban mutum ne kana tsoron ka takale shi saboda kar wani abu mummuna ya same ka to haka mala'iku idan sun zo daukar rai idan ran na waliyin Allah idan ran masoyin Allah ne mala'ikun a hankali suke bi da ran dan kada su aikata laifi ga Allah tabaraka wata'ala saboda haka mala'ikun in sun zo kalmar da suke faɗa ta rara shi ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa mana ayyatu hannasu ba ya ke rai mai tsarki kaga da shi yake wanda a suratul fusilat Allah ya gaya mana ayata 30 zuwa 32 na ladzina rabu na Allah ta istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku ke sassaukowa a lokacin mutuwar mai imani wanda ya tabbata akan imani shi sa aka ce masu istaqamu sun tabbata akan wannan kalma ta imani idan mala'ikun sun zo ba karɓar ran suke yi ba da farko sai an yi rarashi Allah ta kafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wato kar ka ji tsoron halin da zaka karas inda zaka je ya fi daɗi akan nan da ka baro ana shi ka kafin a karɓi ranka ka yi bakin ciki saboda zaka bar 'ya'ya zaka bar mata zaka bar kaza kar ka yi bakin ciki wannan Allah ya yi alkawari ya ɗauki nauyin kulawa da su mala'iku ke baka hakuri wa abshiru sannan ana maka albishir kaga ma ga aljanna za a nuna maka allati kuntum tu'adun sannan mala'iku suna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu ne fa masoyanku a rayuwar duniya lokacin da kake dare mu muke taya ka addu'a a wajen Allah saboda mala'iku suna wa bawan Allah addu'a wa fil akhirah haka ma a lahira idan an tashi a kiyama mu ne masoyanku muna tare da ku ba za mu bar ku ba har sai mun ga kun shiga aljanna ana rarrashin ka kafin a karbi ranka wala kun ma tashtahi wala kun fiha ma tashtahi anfusukum sannan za ku samu duk abin da rayukan ku ke so a gidan aljanna wala kun fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim wannan Allah yana tabbatar mana gata ce ga wanda Allah ya taimake shi a lokacin mutuwa ransa yana da tsarki kuma mala'ikan ma sai ya maka sallama wanda ka san alqur'ani duk ya faɗa mana wannan sai ya maka sallama wanda ya zo cikin suratul zumar wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wanda ya nuna a lokacin fitan rai amma sallama sannan idan an tafi aljanna a ma sallama kamar da mala'ikun suke cewa na hannu auliya uku mu ne masoyanku fil hayatin duniya a lokacin da kuke rayuwa ta duniya haka nan ma a lahira mu ne masoyanku na hannu auliya uku fil hayatin duniya wa fil afira ce sa a lokacin da mutum ya zo shiga aljanna zai ga mala'ika mala'ika na cewa assalamu alaikum an iso ko dama mun gaya ma muna jira kuma zai samu an buɗe kofa an riga an buɗe kofa kisa Allah ya ce wasiqal ladzina takaw rabbahum ila jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha ba ma za ka buɗe kofar ba za a buɗe ma mala'ika ke ma hidima mu ne masoyanku a duniya har a lahira muna tare da ku to ita wannan mutuwa fa da Allah ke gaya mana hatmullah mahala da mun so da mun ki sai mun yi ta illa dai Allah yana gaya mana ga zabi Allah ka samu zabi alkhairi saboda aka sa Allah baraka wata ala ya ce a gaba hal yanzuruna la ta'tiyahumul mala'ika shin akwai abin da mutane ke jira in ba zuwa mala'ika ba wannan tambayar ka ba mu kanka amsa ba abin da kake jira banda zuwan mala'ika ka gari ya waye ka fita ka je ka yi abin da za ka yi ka dawo washe gari ka sake fita ka yi abin da za ka yi ka da kai kasan akwai inda aka dosa ina aka dosa ana jiran mala'ika ne yau ba wani abin da muke jira banda suwan mala'ika wannan jiran ne a halin jira kake ganin wani kana jin daɗi saboda ka za ka more rayuwa kafin dai mala'ikan ya zo ko dai kana jiran mala'ika ya zo bi kabbi arwahihin mala'iku su zo saboda karban rai idan ma mala’iku su zo ba auya a ciya amru rabbika ko ko sa'ar duniya ta kare dama ɗayan biyu ne amma dole sai ka mutu ko dai mala'ika ya zo karɓi ranka ko kuma duniyar ta ƙare idan ajali ya zo ba sai ma mala'ika ya zo ba in dai duniya ta zo ƙarshe an gama ko za duka kabla yau mai ƙiyama ha za ka inu min amarati sa'a Allah ce ka zalika fa'adar lalzina min kabla haka ma mutanen da suka dinga sakaci har dai mutuwar ta zo ta riske su ba tare da sun shirya ba wa ma zalamahumullahu kuma Allah bai cuce su ba walakin kanu anfusahum yasmuna sai dai mutane su suke cutan kawunansu saboda Allah ya riga ya maka ishara ya nuna maka abubuwan da zaka yi ka gyara rayuwarka ko da mutuwar ta zo ka yi kyakkyawan gashi mai Allah mu da kuke yace fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa ma kanu bihi yastahzi'un fa asabahum sayyi'atu ma Aminu. wato da mutuwa ta zo sai ukubar Allah akan munanan abin da suka aikata ta same su ukubar Allah akan munanan abin da suka aikata sai ga wannan ukuba ta zo wa haqa bihim sannan azaba ta kewaye su ta ko'ina ma kanu bihi yastahzi'una saboda isgilanci da suka dinga yi game da addinin Allah tabaraka wa ta'ala wato idan abinda Allah ke tabbatar mana idan mutuwa ta zo dabaran dan adam ta kai idan mutuwa ta zo dabara ta kai abinda kai mara kyau hukubarsa za ta sauko sannan azabar za ta kewaye ka ta ko ina ta inda isgilanci da makircin mutum ba wato ba zai iya kwatarsa ba a rayuwarsa abin da mutum ya aikata baya iya kubuta daga kamun Allah Ta wa ta'ala وقال الذين أشركوا وقال الذين أشركوا لو شاء sai Allah Ta Baraka wa ta'ala ya dawo magana a kan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kafiran maka. waɗannan kafirai wa na ashirar ko waɗanda suke shirka da Allah Ta Baraka wa ta'ala suke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam law sha Allahu ma abadna min ne min shay'in ya kai Muhammad kai baka ganin da Allah ya ga dama ai da ba mu bauta ma wani ba wanda ba shi ba inda Allah ya ga dama da shi kadai muka bauta mu nahnu wala aba'una daga mu har kan iyayenmu in Allah ya ga dama ba za mu saba mishi ba da mu da kakanninmu da muka yi ta bautan gunki ba mu iya saba ma Allah ta tabaraka ala wala haramna min dunihi min shay ba mu haramta komi face abinda Allah ya haramta wato suna kafa hujjar tauhidi ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka faɗa gaskiya ne amma isgilanci wato shi yasa malamai suke cewa haramun ne musulmi ya kafa hujja da kaddara akan sabon Allah mutum ne yayi sata an kama shi saboda haka da ka zo ka same shi kai kuma wane me yasa kai sata sai ce Allah ne ya nufa to wannan izgilanci ne abin da ya faɗa gaskiya ne amma kuma izgilanci inda Allah bai nufa ba barawo ba zai saka ba amma shi barawon ya kafa hujja da ikon Allah akan sabon Allah kamar yana danganta zalunci ne ga Allah subhanahu wataala wato kamar yana nuna ai Allah shi ya nufe ni in zama mutumin banza shi yasa ni zama mutumin banza kaga yana jingina laifi ga Allah saboda haka yasa idan mutum ya kafa hujja da kaddara akan saƙon Allah yana yin ridda yana fita musulunci Allah ka tsare ku wannan al'adar kafirai ne wai sai suna kafa hujja da kaddara ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai muhammad baka gani inda Allah ya ga dama da mu da kakannin mu duk zamu bauta ma gunki ne ba sai mu ta bautan shi ba ai tun da kaga ya bari muna bautan gumaka ganin daman sa ne ganin daman sa ba laifin mu bane shi ya ga dama kaga suna kafa hujja da kaddara su nuna Allah yana da laifi saboda shi ya kaddari halaka gare su ne Allah tabaraka ta'ala ce ba a kansu aka fara ba ka fa'ala allazina min qablihim waɗanda suka gabace su kafiran da su ma sun yi irin wannan sun kafa hujja da kaddara ga Allah fa hal alar rusul illa al balagul mubin shin akwai wani aiki da ke kan manzanni face isar da sakon Allah bayyani saboda ka iyakar aikinka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka isar da sako ka kyale su duk isgilancin da suke Allah yana gani me yace ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah tabaraka wa ya tabbatar da abubuwa guda biyu a lokaci guda da farko dai Allah ya tabbatar ya riga ya katse hanzarin kafirai tun daga zamanin farko wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma mun aika mata manzo to tunda kowace al'umma an aika mata manzo kaga an katse hanzarinta an ibudullaha wajtanibu at ku bauta ma Allah ku nisanci taghut menene at-taghut fassara mafi inganci shine ash-shaytan wal wasan kamar yadda zo cikin majmu'u fatawa mujallad 27 shafin 151 abinda ake ce ma tsaguti shine shedan ko kuma gunki idan aka ce a nisanci tsaguti ana nufin a nisanci shedan ko kuma a nisanci gunki kowanne ya dace da fasarar larabci kuma akwai hadisi wanda ya zo cikin sahih bukhari yana kitabul jihad hadisin jabir hadisin jabir wannan hadisin jabir bin abdullah ya fassara abinda ake nufi da at hadisi ne ingantacce wanda yana sahih bukhari yana shine hadisin 2377 amma jabir tambaya عن الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليها جابر يتي أزامن جاهلية kowace kabila ta larabawa tana da gunki tana da matsafi matsafi guda wannan matsafi shedani ne shedani ne wanda ake kai kara gudunsa don matsafa su ne alkalai a zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce kana fi juhaina wahidu wa fi aslam wahidu wa fi kulli hayyin wahidu akwai a kabilar juhaina akwai a kabilar aslam sannan kowace kabila ma tana da ɗab'utinta musamman saboda su ne alƙalai a zamanin da wahiyar kuhanun bokaye ne yanzu ba alaihar shekwan wanda shekan ke saukowa yana magana da su boka idan an yi wata rigima sai a je wajen boka a zamanin da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan akwai wata rigima za a je wajen boka bokan nan yana aiki da aljani aljanin shine dagu saboda haka idan wata matsala ta rikici idan an je wajen wannan bokan shi bokan zai kira aljanin ya ce ga abinda muke so ka warware mana alƙalin zai bayyana wasu al'amura na gaibi Eh, wannan eh, shi ne aljanin na wanda shi ne alƙalin nasu shi ake kira kwago wanda shi ne shaidani saboda kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan shaidanu suna tafiya sararin samaniya suna satan sauraron wahayin da Allah ke wa mala'ikunsa kuma akwai kafan da suke iya samun labarin al'amura na gaibi saboda Allah kan sanar da al'amura na gaibi saboda haka idan sun ɗebo sai su kawo ma waɗannan bokai saboda haka idan a jahiliya idan aka samu ta rigima sai a je wajen wannan boka bokan sai ya tambayi wannan aljani aljanin shine wanda zai ce ga gaskiyar al'amari zamanin jahiliya ke wanda in ka lura har zuwa yau wannan al'ada bata mace ba hatta cikin musulmai za a yi sata a tsakanin musulmi sai a ce a je wajen malami ya raba gardama shi bai san cewa ba malami ba ne. bai san haɗarin abin da yake aikata ba wanda a kansa Allah ya turo manzanni ne abin da Allah ya faɗa a nan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut a ya kamata a je wajen malami kuma akwai hanyoyi da dama wanda shedan ke badda basirar mutane wata hanyar ma za a ce maka ai da alqur'ani za a gano barawo da alqur'ani za a gano ɓarawo kuma ƙarya ce an ɓadda basirarka ne an yi masihiri an yi aiki da bokanci don babu wani abin da ɗan adam zai iya tabbatar da gaibi in ba bokanci ba ko mai mutum ya aikata ya bayyana gaibi ya bayyana inda ɓarawo yake ko inda kayan sata yake ka tabbata wannan mutumi da ka samu boka ne da so da ke saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace ba akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba kowane annabi Allah ya aika kowace al'umma Allah ya aika musu annabin Allah kowace al'umma Allah ya aika musu annabin Allah manzo wanda manzannin gaba daya sakon da suke isarwa kenan a ne wajtanibu tagut saboda ka Allah ya kace hanzari ba wanda zai ce ai bai san cewa kaza ba kyau ba Allah ya riga ya tabbatar da komi eh, hukuncin komai abu mai kyau da mara kyau sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa minhum man hadallahu daga cikin mutane akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihi dhalal daga cikin mutane kuma akwai wanda eh, bata ta riga ta waje ba a kansa saboda wani ya riga ya tabbata batacce basiru fil ardi sai ku yi tafiya cikin ƙasa kai fa kana akibatul mukazzibin sai ku dubi yadda ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya kasance in ta haris ala guda in ta haris ala guda إن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين in ta haris ala hudahum in ma kana kwadayin shiriyar su ne ya kai Muhammad saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananin kwadayin a ce duk larabawa sun musulunta harisun alaikum inji Allah tabaraka wa ta'ala shi manzon Allah mai tsananin son alkhairi ne ga mutane Allah ya ce in ta haris alaihi ala hudahum idan ma kana kwaɗayin shiriyar ne fa inna Allah la yahdi man yudhil Allah baya shirye da wanda ya bata wannan kira'a ta zo man yudhil la hadi da kuma ya zo da la yuhuda man yudhil duk ma'anar su guda ne Allah bai shirye da wanda ya riga ya hukunta cewa ce wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wasu masu taimakon su matukar Allah ya kaddara cewa waɗannan mutane fatattu ne ya riga ya hukunta ya kaddara a lauzul mahfuz wannan yayi kama da a suratul araf inda Allah yake cewa man yudlilillahu fala hadiya lahu wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun wanda Allah ya hukunta bata gare shi ba mu iya shirye da shi gaskiya ne Allah ya riga ya tsara halittar duniya Allah ya hukunta cewa akwai masu tafiya aljanna akwai masu tafiya wuta amma duk da haka sai Allah ya turo manzanni ma kowace al'umma saboda haka shi dan adam an ba shi damar ya zaba ma kansa shiriyar Allah wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan ka ga mutum yayi riko da halaye na kirki to alama ce take nuna cewa wannan dama can Allah ya rubuta mutum ne wanda ya tsira idan ka ga mutum ya ƙi riko da halaye na kirki to alama ce take nuna wannan tun farko Allah ya rubuta halakakke ne amma Allah ya riga ya san waye mai tsira waye halakakke sai Allah ya turo manzanni ya gaya mana duk abin da ake so a yi idan ka ga kana yin abin da Allah ya umarni a yi to kana tare da alama za ka tsira idan kana tare da halaye marasa kyau to mutum yana tare da alamomi na nuna cewa ya tafi وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam su wa aqsamu billahi jahda aymani sun yi rantsuwa da Allah dagewar rantsuwansu iya dagewa sun rantse da Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka dage da rantsuwan la ya ba'asu Allah man yamu duk wanda ya mutu ba zai tashi ba saboda kai dan annabi yana wa'azi za a tashi bayan an mutu su rantse su ce ba gaskiya bane shine sai Allah ce bala sai ya kunu zalika ce haka ne za a tashi bayan an mutu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne bayan mutuwa akwai tashi wa'adan alai alkawari ne wanda Allah ya dauka haƙƙan wanda babu makawa shine haƙƙan bi ma'ana la budda min alkawarin Allah ba makawa ba abin da ke hana Allah ya cika sa walakin na aksaran nasi walakin na aksaran nasi la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba sani ba wato yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani haka ne kuma sai Allah ta tabaraka wata'ala ya gaya mana hikimar ma dalilin da ya sa za a tashi din Allah ya ce bayan an mutu akwai hisabi za a sake tashi me ya sa za a tashi sai ce li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna bayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi idan aka ce za a tashi bayan an mutu ai akwai hikima wanda kuma bayanin hikima yana kama hankalin dan adam me yasa za a tashi bayan an mutu Allah tabaraka wa ta'ala yace saboda ayi bayanin abin da mutane suka sassaba akai kaga anan duniya mun yi ta sabani an rasa wanda zai raba gardama din aiko akwai gardama tsakanin musulmai da kafirai akwai gardama tsakanin musulman ma da musulmai hatta tsakanin koki an rasa samun wanda zai raba gardama to idan aka tafi a haka ai bai tsari ba saboda haka sa, Allah ya ce sai ya bayyana gaskiya tsakanin duk masu sabani Allah sai ya bayyana tsakanin musulmai da kafirai sai Allah ya ce ku ke da gaskiya ku ne makarita hatta tsakanin musulmai da musulmai Allah ya ce bayyana lahumul ladhi yaktalifuna fihi allazi yaktalifuna fihi duk abin da mutane suka yi saɓani a kai abin da mutane suka yi gardama a kai abin da mutane suka yi jayayya a kai Allah zai fito ya ce to kai ke da gaskiya kai ne baka da gaskiya kaga idan an yi haka an raba gardama ke amma idan ba a tashi a kiyama ba kaga rayuwar duniyar ba ta yi ma'ana ba kai ka yi riko da abin da kake ganin gaskiya ne ni ma na yi riko da nawa mun tafi ba a samu tabbacin waye ke kan gaskiya wa ke kan bata ba saboda ka sai Allah ya ce a ba za a taka ba za a sake tashi idan an tashi zan gaya wa mai gaskiya shi ke da gaskiya kaga akwai hikima wal ya'lamu alladhina kafaru kuma saboda kafirai su sani annahum kanu kazibina sun kasance su ne makaryata shi yasa Allah zai sake tada mutane saboda kafirai da ke kin suke musanta za a tashi bayan an mutu idan an tashi din kafirai za su tabbata cewa makaryata ne a nan Allah ya faɗa mana wurare da yawa a cikin alkur'ani shi yasa alkur'ani littafi ne da ke kama hankali duk abin da alkur'ani ya faɗa za ka samu ya dace da hankalin ɗan adam misali annabi musa alaihi salam Allah ya ba mu labarin labarinsa a suratul taha lokacin da ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala abu na farko da Allah ya gaya masa shine duniyar nan tana da ƙarshe haduwar annabi Musa da Allah tabaraka wa ta'ala kafin annabi Musa ya bar wannan guri sai da Allah ya tabbatar masa cewa duniyar nan za ta kai wanda ya nuna cewar ka yadda duniya tana da ƙarshe kuma za a tashi bayan an mutu wani ilimi ne mai girma wanda Allah ya sanar da manzanninsa tun na farko a suratul فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري سيتي مسمي إن الساعة آتية sa'ar ƙarshen duniya ya kai Musa tana zuwa. Haɗuwan farko ba, wahayi da Allah ya ma'anar Musa na farko Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salam ka sani sa'ar ƙarshen duniya tana zuwa akadu ukhfiha na riga na ɓoye ta anil khalqi ga halittu na bu san yaushe ne ba na ɓoye idan aka ce an ɓoye hatta mala'ika bai san yaushe ne duniya za ta kare ba Allah kaɗai ya sani sai Allah ya gaya ma annabi Musa me yasa duniyar za ta kare me yasa za a sake tashi litujza kullu nafsin bima tas'a saboda a saka ma kowane rai da abin da ya aikata a saka ma mutane baka ganin mutum yanzu sai ya zalunci yayi zaluncin sa kuma har ma ya gama rayuwarsa ya mutu ba abin da ya same shi kaga ya ci bulus kenan la Allah bai kyale zalunci idan ma ya kyale ta a duniya to ba zai barta ba a lahira kowanne ne sai Allah ya saka mar da abin da ya aikata fala yasuddannaka an hamal la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda a suratul najm fa Allah madaukaki yace wallahi ma fi samawati wa ma fil ardi li ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وتو الكوري الله يدوك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا waɗanda suka yi aiki marasa kyau za a saka musu da abin da suka aikata ka cuci wani ka saci dukiyar wani ka zagi wani ka yi fashi ga wani wanda duk yayi zalunci za a saka mar wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wanda kuma suka kyautata waɗanda suka kyautata Allah ya saka musu da kyakkyawan sakamako wanda ya zama mutumin kirki ne a rayuwarsa Allah ya bashi sakayya ta kware a suratu yunusa ilayhi marji'ukum jami'an wa'ada allahi haqqan innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu me yasa yabda'u khalqa thumma yu'idu me yasa liyajziya alladhina amanu wa 'amilus salihati bil qist saboda Allah zai saka mu waɗanda suka yi imani da aikin kwarai sakamako na adalci wallazina kafaru lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun kafirai kuma su samu azaba mai tsanani saboda haka Allah ya bayyana mana hikimar mutuwa da kuma hikimar tashi bayan an mutu me yasa Allah zai tada mu bayan mu mutu saboda mana hisabi Allah ya sa mu samu kyakkyawan kashi Allah ya ce mene lama qawluna inna ma qawluna li shay'in kuma tashin ma bayan an mutu ba abu ne mai wuya ga Allah ba inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu ai maganar da muke idan mun yi nufin halittar wani abu kawai annabu da shine muke cewa lahu kun fayaku da zaran mun ce ma abun kasance sai abin ya kasance saboda haka babu wahala ga Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya yi nufin halittar wata halitta Allah kawai yana cewa kun fayaku والذين هاجروا في الله من بعد ما والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين هاجروا في الله وأن سكي هجرا سبود الدين الله hijira iri-iri ce akwai hijira don duniya akwai hijira don Allah to ba wai don kayi kaura ka bar garin nan ka koma wancan ba irin wannan kaura ake magana ba saboda ka sa Allah ya ce fillahi wallazina hajaru fillahi waɗanda suka yi kaura suka bar garuruwansu domin addinin Allah min ba'di ma zulimu a bayan an zalunce su da nubawwi annahu fi dunya hasana Allah ya ce mun yi alkawari za mu saukar da su ga kyakkyawan sakamako a nan duniya wal ajrul akhirati akbar kuma sakamakon na lahira ya fi girma law kanu na inda dai sun kasance suna sani ana alkawarin Allah ne duk wanda kafirai suka raba shi da kasan shi akan zalunci to sai Allah ya saka mar a duniya kafin a je lahira sai Allah ya saka masa a duniya kafin a je lahira kamar mu da <clears throat> ya zama to mun fuskanci irin wannan rigingimu na addini mun ga misali su kafiran da suka yi ta wato tsangwamar rayuwarmu ya zama to ba su kaunar zama da musulmi waɗanda ke kashe musulmai a sassan ƙasashe misali inda su kafirai suke da yawa wallahi duk kafirin da ya kori musulmi daga garinsa to wannan garin ya riga ya mutu sannan shi wannan musulmi kuma zai ga daukaka a duniya wanda shi ne abinda Allah ya alkawari wallazina na hajaru fillahi waɗanda suka hijira suka bar su domin Allah ba dan wani abu yasa aka kore su ba sai don addinin Allah min ba bi mazulimu bayan an zalunce su an cuce su to Allah yayi alkawari lanubawwi annakum fid dunya hasana sai mun canza musu da masauki mafi kyau a wannan duniya wala ajrul akhirati akbar bayan kuma lada na lahira wanda yana jiran su saboda dama tun da an raba ka da garin ka domin addinin Allah Allah zai rubuta maka lada a kiyama akwai hisabi akwai sakayya abinda za ka samu a lahira ya mafi girma laukanu ya adamu amma ka'idar ya zamanto hijiran an yi ta ne domin Allah shi yasa al-imam eh, eh, Fakhruddin Razi a littafin tafsirinsa a tafsirul kabir yace innal hijrata idza lam takun lillah idan aka yi kaura ba don Allah ba lam yakun laha mawqi'un wannan kaurar ba ta da tasiri ba ta da tasiri wa kanat bi manzilati al-intiqal min baladin ila balad kamar mutum ne ya gaji da zama a wannan gari ya tashi koma wancan gari ba a hana ka ba amma baka da wata lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ya bayyana siffa ta masu hijira domin Allah waɗanda suke samun lada da wannan alkawarin na Allah ya ce allazina sabaru allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun allazina sabaru su ne waɗanda suka yi a kan cutar wanda aka yi musu wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ya zamanto suna tawakkali ga Allah mahaliccinsu sun dogara ga Allah mahaliccinsu وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نما جاء الله إلى بعد أمسى بكافرين Wadanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa me ya hana a samu mala'ika ya zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nan Allah ya ba da amsa game da bukatar kafirai korafi da suke don me annabi bai zo tare da mala'ika ba sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma arsalna min qablika illa rijalan ai ba mu aiko wasu kafin zuwanka ba face mutane maza nuhi ilahin muka yi wahayi gare su wato kaga ya nuna cewar ba wai shi kansa dai adab sallallahu alaihi wasallam wanda aka fara aikowa duniya ba akwai manzanni da suka zo kafin shi adab sallallahu alaihi wasallam sannan waɗancan annabawa da suka zo mutane ba mala'iku bane kaga wanda zai kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kafire suna gore bi dan me bai zo da mala'ika ba ai waɗanda Allah ya turo a baya ma ba mala'ika mutane ne sannan maza laminan nisa'i ba daga mata ba wala mala'ika wanda shine fassarar da akasarin malaman tafsiri suke shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba kafiran makka ku da kuke cewa me ya hana a turo mala'ika tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fas'alu ahla zikiri, ku tambayi waɗanda aka ba ma littafi ku tambayi waɗanda aka ba su littafi su ne ahlul kitab in kuntum la ta'lamun idan ku kasance ku ku sani ba ai waɗanda aka turo a da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma mutane ne amma tun da ku <clears throat> malaman tafsiri suna cewa yani fasalu ahlal kitab min at-taurat wal injil ma kanu eh, yani yukhbirunahum anhum abinda kafirai za su ba da labari idan mutanen makka matsafa masu shirka sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam to tambayi yahudawa da nasara ai an turo annabawa kiristoci suna da ilimin haka sun sani yahudawa suna da ilimin haka a littafinsu sun sani allah ya turo annabawa a zamanin da shin akwai mala'ika shi ne abinda allah yake gaya maka jiran maka ku tambayi yahudawa da nasara allah ya taba turo mala'ika me yasa aka ce su tambaye su saboda dukkan su kafirai da waɗannan da suke makka waɗanda suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan da kafiran eh, eh, da nasara dukkan su kafirai da mushirkan makka da yahudawa da nasara dukkan su kafirai saboda haka kafiri ya fi gaskanta maganar kafiri dan uwansa ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake gaya musu wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi alkur'ani ya ce Allah bai taba aiko wani ba face mutum to amma kafiran maka ba za su gaskanta ba sai Allah ya ce to ai za ku iya gaskanta kafirai yan uwanku za ku iya gaskanta ba yahude da nasara ku tambaya ku ji ko su yahudawa za su ba ku amsa shin an taba turo wani mala'ika kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin surar yusuf nan ma wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ya'ani dunal bawadi idan Allah zai turo annabi yana turo dan adam idan Allah zai turo annabi yana turo namiji idan Allah zai turo annabi yana turo mazaunin birni ba mazaunin kauye ba kisa Allah ke cewa min ahlil qura daga cikin mazauna alƙarya wayayyu saboda kar a turo annabi a kauye sai a ce haba shi ba kauye kuma ya waye bari har ya zo mana da wani sako daga Allah to sai Allah ya aiko annabi daga yan birni mai Allah ya ce ya aiko da shi bilbayyanati wa zubur waɗancan manzanni waɗanda Allah ya turo kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma Allah ya aiko su ne da hujjoji ya aiko su da albayyana yani ma arsalna eh, min qablika illa rijalan yuha ilaihim arsalnahum bil bayyinati wa biz zuburi an ba su littafai an ba su mu'jizozi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mun saukar ma da alqur'ani kai kuma ya muhammad sallallahu alaihi wasallam don kai wa mutane bayani don kai wa mutane bayani ma nuzula ilaihim abinda aka saukar gare su saboda ka sa, wannan wato yana daga cikin dalilai wanda malaman suna suke kafawa akan cewa hadisi yana da asali a shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma wa anzalna ilayka dhikra ya kai annabi mun saukar ma da alqur'ani kaga Allah ya saukar da alqur'ani sai ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka lalle kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu to idan ka ce ga alkur'ani ba mu yadda da wani littafi ba sai kuma mu ce to ga abin da Allah ya faɗa Allah ya ce dole annabi ya mana bayani ina bayanin da manzo yayi kaga ya nuna bayanin baya cikin alkur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila kaga bayanin annabi akan abin da ya saukar abin da Allah ya saukar ba wai shine alkur'anin ba bayanin annabi wani ilimi ne mai zaman kansa wanda ke fassara littafin Allah saboda yi yasa aka ce sunna hujja ce a shari'ar manzon Allah wanda bai yarda da sunna ba to ba musulmi bane eh don haka dole ne ka yarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin sunna ita ke bayyana abin da Allah ya sauka an zanna idan ka zikira Allah ya riga ya saukar da alqur'ani litubayyana lin-nasi to ina bayanin annabi ga mutane idan ka karanta ayar alkur'ani ya ce har yanzu da littafin da ina bayanin annabin shi kansa duk ayar da ka karanta ta alkur'ani wannan alkur'ani amma Allah ya ce litubayyana bayyana nasi ma nuzila ilayhi lalle ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ina bayanin manzon Allah sai ka dawo ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukake ya ce wala ya yatafakkarun saboda mutane su yi su yi tunani domin idan aka samu ayar alqur'ani sai aka samu fassarar manzon Allah ka samu damar kai tunani ka auna abinda manzon Allah ya fassara na ayar da Allah tabaraka wata'ala ya saukar Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan sa ingantacciya Allah ya kyauta rayuwar mu har zuwa mutuwa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. Allah ya mana jagora yana tambaya ok yana ci tambaya ko nan na tafi a gari amma na gaba amfanin kiran